sun riga sun ɗauke shi cewa ai abu ne da aka riga aka saba Dan haka ko da ba nemi ilimi a kai ba ba komai ba wanda kuma al'amarin layya babban lamari saboda yana daga cikin sha'a'irullah wanda ubangiji ke cewa ah, duk wanda ya tsayar da alamomi na addinin Ubangiji kana wa ta'ala fa innahu min taqwal qulub yana daga cikin tsoro da mutum ke samu na Ubangiji kana wa ta'ala dalilin haka shi yasa na ga ya kamata a sanar da juna waɗansu abubuwa da suka danganci layya. Allah ya sanya mana albarka a rayuwarmu. Wani zai yi mamaki me ya sa tun layya bai zo ba tun ba ma kama watan ba za a fara magana a kai. E kasancewa an daɗe ba a magana a kan shi, shi ya sa kuma ya kamata a fara magana a kan shi da wuri. Dan idan an faɗa ciki kada a samu irin kurakurai da aka saba samu don haka na tattaro mana wasu bayanai kusan matsaloli tamanin ne kan laila abubuwa ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har tamanin kan laila wanda duka ba su fi abubuwan da ake tattaunawa a cikin littattafanmu na kusa ba ba za ka ɗauki jiya ko risala za ka samu gamsasshen bayani a ciki musamman ba jiya ah, idan muka ɗauki ɗaiɗaikun matsaloli tamanin ɗin nan ina kyautata zaton za mu same su a cikin waɗannan littafai guda biyu ma da na ambata sai dai rashin kula ba za mu iya ganewa cewa ashe suna kusa da mu ba don haka eh, zan tattaɓo mana su insha Allah ta'ala duk da cewa ba zai yi ba a ƙare shi a zama guda ko zama guda biyu amma dai za a yi iya abin da ya samu na tabbata wasu malaman za su yi bayani a kai ko kuma masu sun riga sun fara bayani a kai fatan Allah ya samu dace za ku ga kilan abubuwan da za a faɗa ba za su bi jura a juna saboda haka abin ya faɗo inda kilan iziya ɗin ne aka ɗauko ko ishmami eh, ko ko risala ɗin za a iya samun su sun bi juna amma irin yadda abin ya kawo a haka sai dai kilan a faɗe su kai kuma ka rike su almuhim kafin a kammala guda tamanin din nan za ka ga ka fahimci abubuwa da dama Allah ya taimake abu na farko me ake nufi da idul adha ko kuma al wanda mu muke kira layya abinda ake kira da udhiya kulayya shi ne dabba ne da ake yankawa a ranakun idi na layya. Dabba ɗin kuma nau'uka ne na dabba da ake ce ma dabbobin gida da yaren addini. Idan aka ce me ma'anar idul adha shine yanka na dabbobin gida da ake yi a ranakun idi waɗanne dabbobi ne ake yankawa na gida sun ƙunshi dabbobi nau'i guda uku akwai raƙumi akwai shanu akwai kuma tumaki da awaki su ne dabbobin gida da ake yankawa a lokacin idi lokacin idi ko kuma ranakun idi guda nawa ne tunda ya ce ranaku bai ce rana ba ranakun idi shine ranar goma ga watan zulhijja sha ɗaya ga watan zulhijja sha biyu ga watan zulhijja sha uku ga watan zulhijja duk waɗannan ranaku ga baki ɗaya yanka da za ka yi a cike su nan na uka waɗannan dabbobi da muka ambata su ɗin ne ake ce ma layya kenan da za a taru a gari guda a ce ai idi amma babu mutum ɗaya da ya yanka ai idi ai idi ai layya ba yi layya ba saboda ba a samu ma'anar layya ba kawai dai sun yi sallah raka biyu su da nafila mun fahimci wannan Allah ya samu dace abu na biyu me yasa aka sanya masa al an sanya masa al ne ko idul adha saboda yanka da ake yi a daidai lokacin duha kun ga adha duha ko sun yi daidai da wannan sai yake ba da ma'anar cewa lokacin da ake son a yanka a ciki shine lokacin duha domin ya dace da sunan duhaɗin, eh, sunan abhaɗin. Dalilai da suka tabbatar da layya wannan shi ne matsala ta uku. Dalilai da suka tabbatar da layya. Dalili na farko, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana cewa fasalli li rabbika wanha fasalli li rabbika wanha ce. kuma ka yi wa Ubangijinka sallah walhal kuma ka soke abin yankanka. Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa ma'ana annahar walhar da aka ce shi shine almusuku wa zabhu yawmal adha shi ne sukan da ake yi ma irin su dabbobin raƙumi da kuma yanka da ake yi masu dabbobin da suka shafi shanu da tumaki da awaki yawmal adha a ranar layya kun ga mun samu dalili na farko ko Me ce dalilin mu a nan dalilin mu ne fassara da Abdullahi dan Abbas yi game wannan ba wai tsurar ayar daga farko har ƙarshe ba kyale mu da ayar daga farko a ƙarshe sai wani kuma ya ce a'a ba dalili ba saboda ya ce fa salli ka yi ma ubangijin ka sallah wani kuma ka me ka soke abinka wanne yanzu na ɗauko na soke na soke ko da ba lokacin gayya ba da haka wannan shi ke nuna dole ne idan ka ja aya ka fitar da dalili daga cikin aya ba ayar ce surarta take zama dalili ba dalili na cikin aya ne mu fahimci wannan Allah ya ce da dalili daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas dan Malik Allah ya tsara masa yarda yana cewa dhahha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi kabshayni amlahayn ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi layya da raguna guda biyu amlahai masu kalar fari da baƙi a jikinsu sai na gan shi ya tsora ƙafansa a daidai fatar kunnen waɗannan dabbobi guda biyu yana ambaton Allah yana kuma girmama Allah yana yanka su da hannunsa me yake nufi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da su ya ɗora su a tsakanin ƙafansa haka yana yanka su da hannunsa da sunan Allah da kuma girmama Allah ai da cewa ne bismillah Allahu." dalili na farko kenan daga cikin hadisi